أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mu mai albarka ta mai jalalaini tv ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ina yan uwa maza wanda matsalarsu a rayuwa ita ce saurin kawowa, wanda yake da ƙarfi da sha'awa amma baya ya daɗewa, ko da ana cikin wasanni kake kawowa ko kuma da zarar ka shiga akwai wanda duk wasan da ake baya kama amma da zarar ya shiga sai ka ga ya yi inzali. To wannan fa'ida taku ce masu saurin kawowa, insha Allah kuma in kai fa amfani da ita za ka samu biyan buƙata kuma za ka samu jinkiri da daɗewa ba tare da ka kawo ba. abubuwan da kake bukata abubuwa ne guda biyu duk za ka same su a Islamic chemist abu na farko man albasa abu na biyu man na'ana'a amma ka tabbatar mai kyau ka samu kamar yadda muke faɗa matsaloli wasu da ake samu mutum ya ce ya gwada magani bai masa ba shine amfani da magunguna ko kuma mahaɗai na magunguna waɗanda ba na asali ba waɗanda suke 'yan haɗi ne wasu za ka samu chemical ne a ciki wasu kuma an yi amfani da abubuwan ne domin samar da ƙanshin abin da ake bukata a ciki wanda za ka ji kamar shi ne ka zo ka yi amfani da shi ka ce ba biyan bukata saboda haka ka tabbata ka samu asali na asali mai kyau ingantacce domin samun yadda ake buƙata abubuwa guda biyun aka samu manna ana da man albasa za a samu 30 mil ƙananun su kenan da farkon aka zo manna ana za a yi amfani da rabi rabin kwalbar kenan 50 mil ka samu wata kwalbar sai ka zuba manna ana a rabi man albasa kuma ka juye shi gaba ɗaya ina fata an fahimta manna ana a rabi man albasa kuma a juye shi gaba ɗaya a haɗe su a girgiza su aka girgiza za su zama mai guda yanda ake ya rage kamar awa ɗaya kafin a kusanci iyali sai ka tsiyayi kaɗan a hannu ka shafe gabanka musamman saman kaciyan nan domin ta wajen sensitivity yake ta wajen ne namiji yake isar da saƙon saurin kawo shi zuwa ga sauran gurare saboda haka wannan saman yankan in aka shafe sandar saman yankan a tabbatar an shafe tun daga ƙasan shi har saman shi amma kar a bari ya shiga ta inda fitsari yake fita domin zai maka zafi amma ka tabbata saman yankan ma ka shafe shi gaba ɗaya kuma ba ana shafa ba ne ya zo yana ɗiga an ka shafa da yawa zai maka illa ana shafa ne daidai gwargwadon yadda za ka ga alamun maiƙonsa ya fito in ka shafa wannan ma ya wadatar za a bar shi sai ya rage minti goma sha biyar kafin a kusanci iyali sai ka sa ruwa ka wanke insha Allah in dai ka yi amfani da wannan kaje kusantar iyali za ka samu daɗewa da jinkiri ba tare da kakawa ba yana magance saurin inzali domin yana kashe sensitivity na gaba a lokacin saduwa saboda haka yan uwa masu saurin kawo wannan fa'idar a yi kokari a jarfata ta insha Allahu za a samu biyan bukata Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan yan uwa idan ana jin daɗin shirye-shiryen ma'aunin tasha mai albarka ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su danna subscribe sannan su danna karuwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka ji sabon mu wanda yake da tambaya ko karin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe zai iya tuntubar mu ta waya ko ta akwatin aje saƙonni sannan kar a manta rika tura wa 'yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya mun gode wassalamu alaikum